since especially the Arab Spring. of the Gaddafi regime in Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Bajo ke buɗe taron ministocin tsaro na ƙasashen Sahel da Sahara wato Sensat a nan Abuja, inda ke bayyana cewar tun bayan juyin halin da aka yi a ƙasashen Larabawa da kuma rushewar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya aka shiga rudani. Ƙasashe irin namu Najeriya, Mali, burkina faso niger suka fara fuskantar matsaloli na masu tsatsauran ra'ayi da 'yan ta'adda al'amarin da ya zamanto babbar barazanar tsaro ga wannan yanki a nasa bangaren sakatare janar na kungiyar kasashen sahel da sahara wato sensat ambasada ibrahim sani abban ya yi tsokaci kan matsalar 'yan boko haram da yadda shugaba muhammadu buhari najeriya ya jagoranci karya lagonsu a zirin yankin tafkin chadi Boko Haram Lulak Chad. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshimbanjo kazalika ya ce But it's also significant progress has been made. Abu ne mai karfafa gwiwa a sani cewar an cimma gagarumin nasara sosai wajen shawo kan matsalar ta'addancin 'yan Boko Haram. Hoɓɓasa da rundunar ƙasashen yankin tafkin Chad ke yi ya dakile kazar-kazar ɗin Boko Haram ɗin a wannan yanki. And resulted in the degrading of the group of the Boko Haram group in particular. jim kaɗan bayan buɗe wannan taro ministan tsaro na ƙasar nijar mutari kalla ya min ƙarin bayani wannan taro ya ƙunshi uh, da harko zan ce mutanen ƙasashen sahel da sahara kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin ƙasashenmu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke abkowa a cikin wa'annan wannan yankin na ƙasashen afirka kimanin kasashen sahel 25 ne ke halartar wannan taro yayin da kasashen rasha Birtaniya, China da Saudi Arabia da kuma taliyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zaman 'yan kallo. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria